صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم الدين bayan haka muna godiya ga Allah da ya sake tara mu a wannan masallaci mai albarka a wannan dare wanda ya daidai da daren talata daren 23 ga watan safar hijira na da 1441 daidai da ashirin da ɗaya ga watan Oktoba dubu biyu da sha tara. Wannan shine darasi na ɗari biyu da da talatin biyar? cikin wannan littafi mai albarka Riyadu salihi wallafar al'imam abu zakariya yahya Ibnu sharaf annawawi rahimahullahu ta'ala muna cikin kitabul azkar matattara da al'imamun nawawi ya tattaro mana jerin hadisai da suke bayani dangane da falalolin zikiri makon da ya gabata mun tsaya hadisi na goma sha biyar cikin wannan babi shine babu fadulun zikar babin falalan zikiri lamban hadisi na biyu. yau za mu tashi hadisi na shida na goma sha shida a babin wanda ya daidai da hadisi uku. hadisin da yake cewa an abi hurairah radiyallahu anhu an karbo hadisi daga abi huraira Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa lallai ma'aiki tsira da amincin Allah tabbata a gare shi tsala yace idza shahada ahadukum idan ɗayan ku yayi tahiyan sallah falyasta'iz billahi ya nemi tsarin Allah min arba'in akan wasu abubuwa guda hudu wannan yana magana ne kuma akan tahiya tahiya na ƙarshe na sallah idan sallan mai tahiya biyu ne to tahiya na biyu sallan da ya zama kuma tahiyansa ɗaya ne to wannan tahiyan shi ne na ƙarshe kamar sallan asubahi ko sallan juma'a ko idi ko nafila da za ka yi raka'a biyu to idan ya zama tahiyansa ɗaya haka za ka yi masa in za ka yi wuturi da ka'a ɗaya tahiyansa ɗaya ne to sai ka yi a ciki annabi yake cewa duk lokacin da ka tashi yin sallah a tahiyanka shine tahiyanka na ƙarshe wanda daga tahiyan sai sallama to bayan tahiyanka da salatin annabi a babin salatin annabi mun yi bayani da tarjihin cewa zance mafi inganci yin salatin annabi bayan tahiya farilla ne wajibi ne akan dukkan mai sallah to bayan tahiyanka annabi ya shar'anta cewa ka nemi tsarin Allah daga waɗannan abubuwa guda hudu masu zuwa ya ƙulu yana cewa shi annabi Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannan. Allahumma ya Allah inni lallai ni kaga wannan tauhidi ne dan da ka tashi addu'a ko baka ce kai bane ai dai Allah ya san kuwa kanka kake roko dan ma wani ne zaka kira sunan wani amma sai kace Allahumma ya Allah inni lallai ni kana tabbatarwa da cewa lallai ba ya Allah ina cikin bukata kenan akwai abin da zan roka kuma kai kadai zaka iya yi min a'udhu bika ina neman tsarin ka domin abubuwa ne na neman tsari guda hudu zai kawo ina neman tsarinka min azabi jahannama ka tsare ni daga azaban jahannama azaban wuta kenan ita jahannama ita ce uwa a cikin kofofi na wuta da ake da su annabi ya faɗa cewa wuta tana da kofofi guda bakwai aljanna kuma tana da kofofi guda takwas to wannan wuta da za ka nemi tsari a kai to jahannama ita ce uwa akwai jahannam akwai sakar akwai hawuya, akwai lazza da sauransu to ita jahannama ita ce uwa saboda tana haɗiye sauran duk baki ɗaya to idan ka nemi tsari a kan wutan jahannama ka nema akan mafi kololuwa kenan ba yana nufin idan ka ce Allah ka tsare ni daga jahannam wani ya zo ya ce to taɗar kuma kana so to ita wancan ita ce uwa ma ba da mama kamar aljanna ce da annabi yake cewa idan kuka tashi roƙon aljanna ku roƙi firdausi yake cewa a aljanna ita ce mafi kololuwa to idan ka zo addu'a ka ce Allah ba ni aljannan firdausi wani zai ce baka son jannatin na'im kenan a ya eh, ita ce kololuwa haka in ka nemi tsari akan jahannama kenan kololuwan mafi wuta ma ka nemi tsari to tunda ka nemi tsari akan mafi kololuwa kenan kai baki ɗaya fa ba ka son wuta to shine ya Allah lallai ina neman tsarinka daga azaban wuta wato na jahannama ko da yake a babukan gaba za mu zo mu ji akwai kitab da al'imamun nawawi ya kulla wanda razanarwa ne akan bala'in wuta kawai sunan babin ma kitabul umurul manhi anha matattaran babuka da aka yi abubuwan da aka yi hani akai Wasu shi ya rika kawo abubuwa wanda akwai razanarwa wa min azabil qabr kuma ya Allah ka tsare ni daga azaban kabari wannan hadisi ya tabbatar da a cikin kabari akwai azaba Safanin wasu da suke musu akan azaban kabari daga cikin waɗanda suke musu akan azaban kabari akwai khawarijawa ba su yadda da cewa akwai azaba a cikin kabari ba da wasu nau'i daga cikin nau'ukan yan bid'a akwai waɗanda suke kore cewa ai a cikin kabari babu azaba in ka mutu kai ɗan wuta to ɗan wuta ne sai dan kiyama Allah kai ka wuta in kai ɗan aljanna ne babu ni'ima a cikin kabari sai ran za ka fada ni'iman aljanna wannan sun kauce domin wannan addu'an kadai ya tabbatar akwai kuma addu'a ne daga bakin fiyayyen halitta sallallahu alaihi wa alihi wasallama ina neman tsarin ka daga azaban kabari to ne baya neman tsarin abin da babu abin akwai ake neman tsarinsa amma abin babu baka neman tsari akan abin babu wannan ya tabbatar da cewa akwai azaba a cikin kabari kenan hadisin da zai sake fito da wannan fili shine hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana wucewa sai ya biyo ta wani wuri wanda ga kaburburan wasu bayin Allah guda biyu bayin Allah guda biyu ba ana nufin mutanen kirki salihai ba dan kafiri ma bawan Allah ne halittar Allah ne sai dai Allah ce wa ibadur rahman akwai na musamman annabi yake cewa innahuma la yu'azzaban waɗannan kaburbura guda biyu yanzu haka ana musu azaba cikin ramuka sai ce wa ma yu'azzibani fi kabir abinda ake musu azaba akai ba manyan al'amura bane kenan kiyaye su abu ne mai sauki yake cewa ɗayansu ya kasance la yastabri'ul bawl baya cutocewa daga bawalinsa malamai sun mishi fasarori guda biyu na farko shine in ya tashi fitsari baya damuwa daga inda idanuwan mutane suke a kansa ko ina kawai zai bayyana al'auran sai zai bawali cikin mutane akwai marasa kunya irin waɗannan wanda abu ne ko kai ba musulmi ba a kamala ne bai kamata al'auranka ka bar shi a waje ba saboda al'auran da za ka yi bawali ko bayan gida da shi yana cikin al'aura ce wanda malaman fiƙo suke kira da auratul muhallaza al'aura ne wanda ko muharramanka bai halatta ga bude su gani ba amma sai ga mutum ba ruwan shi in ana ka zai da kayi yanzu ba mutane ba a biye musu in ba ka zama ɗan rashin kunya ba ma ba zai zama abin nan wani daga da girman shi da su, amma hankalin kuma irin na dabbobi eh ma haka malamai suka ce malamai sun fara ɗaya daga cikin magabata yake cewa kaga mala'ika shi Allah ya halicce shi sai ya ba shi hankali amma bai ba shi sha'awa shi yasa mala'iku ba sa sha'awan mata ba sa sha'awan kyalkyalkyalkyar da abun duniya shi yasa ba su abin da zai fitine su a lamarin duniya sai kuma Allah maɗaukakin sarki ban ya halicci mala'iku a bisa wannan tsari sai kuma ya halicci dabbobi su kuma ya ba su zallan sha'awa amma ba hankali kaga su mala'iku ga hankali ba sha'awa dabbobi kuma ga sha'awa amma ba hankali yace shi dan adam kuma sai Allah halice shi sai dauko mishi rabi can rabi nan ya dauko mishi hankali na mala'iku ya bashi ya dauko sha'awa irin na dabbobi ya bashi sai ce to duk lokacin da hankalinka ya rinjayi sha'awanka domin duk abin da zaka bi na sha'awa galibi to halaka ne to idan hankalinka ya rinjayi sha'awanka to kana ɓangaren ko kenan za a dace da ayyuka na kwarai idan ka sake sha'awan ka irin yi hankalinka ka fada layin dabbobi da ka karka tafiya da saka tsantsan hankalinka ya rika control na ka duk lokacin da ka ajiye hankali za ka yi hukunci da ka to za ka kauce hanya saboda ka san dai dabba ba sai an ce komai ba saboda rashin hankalinsa kowa ya san yadda yake zai iya shekara biyar kana kiwon sa amma har yanzu ba hankali ya hankalci abin da kake sawa dan babu hankalin da to haka Allah madaukakin sarki dan adam don haka lokacin da zaka yi bawali ka rika suturtuwa shi yasa anan mun taba karanta hadisi annabi ya ta da wani sahabi zai kama ruwa sai da ya nesa daga duk inda idanuwan mutane suke sannan ya kama ruwa har ma sahabin ya ɗauka ko an kashe annabi ne ko an mishi kisan gilla ko an yi kidnapping na annabi hankalinsa ya tashi san sai ga annabi ya to annabi ya hankalin ka ya tashi goyi sai ya to ba ko mun kaza ka kaga kenan a ce annabi yana buya daga inda mutane suke to wani baya damuwa daga inda zai wani bakin titi ne ma kowa na wuce ana ganin sa maza da mata yara da kanana wani kuma zai je bawali ko bayan gida a inda mutane suke huta karkashin bishiya ko majalisar mutane inda abin ya kai ga muni ma za ga haraban masallaci akwai masallatan da ana fata da kazanta kuma ka ga manya ne ba yara ba in yara ne dama ba su sani ba ko a wurin Allah ba su da alhaki amma ka je ka ga masallaci yanzu kana so ka ga wuri useless mara tsafta ka samu ban daki da makewayi da aka yi wa masallaci ya su zama mara gata wani ma ya zo har cikin haraban masallaci ka ga yana lalata yana abin nan a cikin to kaga abin yayi muni to kuma annabi yake cewa ku abubuwa guda biyu da yake kawo tsinuwa shine yin bawali ko bayan gida a inda mutane suke yawan zama da kuma inda yake inuwan mutane yana janyo tsinuwa don ko baka ce kuma duk wanda ya zo zai ta Allah tsine wannan Allah wadar wanda ya mana wannan to kaga ka ja kanka tsinuwa da haka annabi yake cewa yana yin fitsari baya su turka kansa ba damuwa daga inda idon mutane yake shi ko ina kawai zai je gudan al'auransa wannan shi ya mishi azaban kazari ɗaya daga cikin fassarorin da malamai suka yi kuma mutum ne wanda in ya zo bawale ko bayan gida baya damuwa ya ta fesuwa a jikinsa kaga fitsari din nan ya fesu a jikinka na datsa ne kuma ya fesu kuma ya sake sa ya sa wando haka ya juya asan ko wanda zai bawale bai yi sarki da ruwa ba ba sarki da dutse ba ko tishu ko wani abu da ba ruwan shi kuma ya gama kawai ga ya sa wando wannan da yake digan ya ci gaba da diga a jikinsa har ko ba san kazan wannan bayan ba zan tari. dan ko kafiri ai shi ma san wannan zan tari. to amma za ka bai damu da irin wannan ba yasa kafiri duk turaren da ya san ka zauna kusa da shi sai kaji yana karmi na wannan najasa din da yake ta'ammuli da shi da haka shi bai damu bai tuwa a jikinsa to duk fasarorin suna iya ɗauka na biyu annabi yake cewa ana mishi azaba shi wannan ne. magulmaci ne akwai iya haɗa rigima ya ɗau gulma a nan ya kai wurin wancan kuna zaune lafiya yanzu zai haɗa muku bala'i cikin mutane akwai wanda ya kware akan wani ya haɗa wannan ya haɗa wannan sai ga ya ɗin kamar ba da shi a zo amma kai ba ni kuma kaza kaza annamimi wannan yayan makulmanci ne eh, akwai babin gulma da babin annamimi yana can gaba za mu zo mu je kai insha Allah to annabi ya ce ana musu azaba yanzu me muhallin shahid azaba a cikin kabari kenan ashe akwai tun da annabi sai ana musu azaba har ya ɗauka ganye guda biyu ɗanye ya ɗaura a kan ɗaya ɗaura a kan ɗaya sai za a ɗan sassauta musu azaba malam ya yi bisa matuƙar bai bushe ba yana bushe kuma za a ɗaura inda aka tsaya to kaga yanzu wannan ya nuna akwai azaban kabari da wannan ne wasu suka ɗauka tun an binne gawa a rika samun ganye sai a ɗaura a kan kabarin wani zai sassauta azaba to kai yanzu wanda kuka binne kenan ɗan wuta ne ana mishi azaba tun anan ma ka mishi mummunan fahimta sannan na biyu annabi ya ce ana musu azaba yanzu wannan ya nuna sahabban annabi ne ba sahabbai ba ne eh, sahabbai din yan ne to wanda aka fara mishi azaba a kabari ai rakiya ma akwai azaba kaga ya nuna kenan waɗannan mutanen sun rayu ne kafin zamanin annabi amma galibi dai ga abin da ya kai tsuta sannan kuma da a ce haka ne to da duk kabarin an binne ne zai ce ku kawo ganye ku ɗaura. kaga wannan kuma wani abu ne amma yadda za ka ga wani a yi rasuwa wai sai a zo ana fidda'u an rarraba wannan cizo biyu wannan juzi'i kaza wai za a yi sauka wai fidda'u ma'anan fidda'u wai za a fanshe shi daga wuta a kai shi aljanna ko sai ga wanda aka yi wa rashin yana murna zai je ɗebo kuɗi ya bayan kai ka yadda ba mace kaɗan wutar su ne za su cire shi daga wuta sai ka yadda har sai tun anan sai ka gane cewa akwai abin nan a dama a cuwa-cuwa ne dama wani ya ja ja ga wannan ya tafi ya bar shi bakin da kyar yake ja sai ya ja kawai sai ya shigar haka eh, haka ake ai da irin wannan da karatun da za a yi na siyasa don takara wa za a mishi saukan ƙur'ani a ba da kuɗi to za ga galibi irin wannan to eh. bayan an yi to za a wani rufi ya ce ya ce yawan wani da zai goma

na ni ma an taba yi mana zuwa ta can da na ja na ba aka ba na je dai a gefe abin aka gama na miƙa. to a zuwa a yi ta abin nan wani kawai kana ganin shi wallah ba karfe kyau sai da sai abin nan to kawai za ka zo ka ta abin nan to irin wannan an ɗaura wa mutane ne abu ne wanda ba a ji ko da yake bidi'a duk inda yake bidi'a alamun bidi'a za ka gan shi da kanshi yana mutuwa yanzu da sadakan uku arba'in da aka ɗauka ni yanzu da kan shi daga lokaci an ce maka an haɗe uku da bakwai kawai an yi da din su to kaga tun anan za gane bidi'a ne eh, ba a an daina yanzu arba'in ma ya an mutu da su da har shekara amma yanzu duk za ka ga abin da kaga akwai zai yiwu a ce ga shekara ya zo sallan azumi da nan ya kawai mu haɗa mu yi kawai tun da wani aikin gona da kaza zai zo ma to kaga ba zai haɗu ba dan mai sunna ne to duk abun bid'a da kanshi zai fara narkewa da kanshi zai fara gudu ya nuna dan ba addini ba to shine yake cewa ina neman tsarinka daga azaban kabari wannan ya tabbatar da azaban kabari akwai wata mace da tijuwa ce tana yawan zuwa gidan annabi wurin na na Aisha musamman yi hira daga safi har yamma tana da bukka a masallaci musulunta ta yi shine to duk lokacin da ta zo suka yi hira da Aisha in za ta fi na Aisha ta ɗauki wani kyauta ta wata rannan da Aisha ta ba ta kyauta ta rasa wani irin godiya za ta yi wa na Aisha ta take ka yaran nan Allah ta daiki daga azaban kabari sai Aisha ta ce wa ce miki akwai azaban kabari an ba azaban kabari azaba a ran kiyama sai ta tafi annabi da ya dawo ta ce take wa annabi gaji gaji ga abin da muka yi da wani ɗan da annabi ya ce karya ne ba a zaben kabari can aka yi wa annabi wahayi da ya tabbata ce to an saukar min da aya lallai lallai akwai azaba a cikin kabari to tun daga lokacin annabi baya barin wannan addu'a ce duk lokacin da mutum ya zo sallah a hiriyar ƙarshe lallai lallai nemi tsari Allah akan waɗannan abubuwa guda hudu to a ciki akwai azaban kabari ne don haka mafi yawancin malamai suka ce ba dole ba ne bayan tafiya ka karanta amma wasu daga cikin malamai sun tafi lallai wajibi ne tilas ne kuma har suka yi hujja an samo bawu tabi'i ne ɗaya cikin almajiran abdullahi Dan abbas ya zo ya karar da ɗansa ya yi sallah da ya sallame shi an bayan ta sha karo ki Allah tsari daga abubuwan nan hudu da hannama gaban kabari dujjar da sauransu ya ce a yadda sallan ka ya ɓaci ka tashi ka sake sallah to kaga wannan tabi'i ne da aka shek muhammad nasiruddin albani yana cikin waɗanda suka tafi lallai dole ne wajibi ne sabida shiga aljanna wajibi ne ko ba wajibi ba ayyukan shiga aljanna wajibi ne kar ka yi aikin da zai kai ka wuta wajibi kan kai dan shiga wuta haramun in ka ka je wuta to haramun kai haram ne ya kai ka to tunda haka ne to neman tsar wannan abun ko ba wajibi ba yanzu menene a cikin na harka da a sai maka sunna shi ai sunna ta kamata kai kawai mai da shi wa kanka a matsayin wajibi saboda girman abubuwan da yake ci wa min fitnatil mahya wal mamat kuma Allah ka raba ni daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa fitinar rayuwa abu biyu ne ibnu rajab al-hanbali mai littafin al-jami'ul ulum wal hikam sharhin arba'una hadith da gaba ɗayan fitinar duniya ya kare cikin abubuwa ne guda biyu na farko shine fitina ta shubuha na biyu kuma fitina ta sha'awa gaba ne fitina ya kare cikin abubuwan nan guda biyu fitinan shubuha gaskiya da karya zai lullube maka ga gaskiyan ka sani amma za ka rika sauran shubuha a kai don ka biya bukatunka na duniya amma kai ma ka san fasa ne amma dan wani manufanka na duniya bari ka sa a akan abu sai ga mutum yana jan sigarin har sai ba shi a ah, to ai qur'ani ba giya Allah hana ba kaga yanzu yana neman ya halatta ya nemi buha ya daura kaga mutum yana ta'ammuli da riba an ce kasuwanci iri kaza riba ne sai fara kwana to yanzu kuna cewa kaza to in kuma kaza kuma to ya yi a yi da kaza kuma ya sani kwana ne zunzurutu amma tun da yana da sha'awa da wani abin da yake nema to bari ya sanya shubuha a kai domin ya samu abin duniya a hannun mutane wani shubuhan zai sa shi ya yi ne saboda ya samu kuɗi wani har ya sa shi ya yi karya kamar da muka sha fara wani ya shiga wurin sarki mahadi malami ne malam fada to ya shiga ranar gari ya yi zafi yana shiga ga sarki yana wasa da tantabara shi annabi ya ce bai halatta ai wasa ba sai da abu hudu ko ka ga annabi wasa ku ya halatta ya kawo hadisin annabi ya ce sai wasa da iyalinka wasan tsere rige-rige na abin hawa doki sai kuma wasa da abin nan maki gwada harbi da jifa a gano wa iya sai ce da wasa da tantabara da sarkin ya ce kuɗi kuɗi ku ba shi aka yi kuɗi aka ba shi ya na tafiya sarkin da kun dubi ƙeyen shi ƙeyen nan ƙeyen makaryata ne ya yi karya don a ba shi malaman hadisi suka ce kai ma ka yi daidai ya yi wa annabi karya kuma ka sallame shi da sai ka ce na niyan baka dubu ɗari amma tun da kai wa annabi karya zan ma bulala ɗari sai eh, tun da man ka zaba alayya muta'ammidan amma kuma ya kuma ka dauka ka ba shi kaga sarakuna yanzu sarakunan sun san malaman ba da su suke yi amma dan san abun duniya za su yi kunnen uwar shi sai da ya tafi bai ta a bayan shi wannan makaryaci ya gaban shi bai ce makaryaci ai ko da ka ba shi a gaban na kace makaryaci ne gobe zai ta kan tsanta to kaga wannan me yasa shi shubuha dan neman abun duniya ga gaskiyan nan karara duk wani mutum wanda yake kan bata musamman in malami ne wallahi ya sani dan ya laifi abin da baka leka ba ya zaka sa malami ne dan tafi ne kuma ya haddace Qur'ani ya san ne kai kanka ka san dai ya san gaskiya ya danne to duk malami da ya kai malanta ya karatun addini yana kan bata shi da kan ja san ina yake ya san Allah da bai da su ba Ba mu mukabala za su yakura shi shi kadai sai ka zo ya ce maka ya ba ya dawo sunna abul hasan al-ash'ari ya fito ne a gidan ash'arawa ko da shi aqidan shi ba ya bane daga farko ba mu'tazile ne gidan mu'tazilawa amma mahaifin shi ahadis sunna ne ya taso yana yaro yana karatu sunna mahaifinsa ya su yana yaro saka samu wani malami ba an tsare sai ya auri mahaifiyarsa sai ta a gidan sai ta da wannan akida amma rana ɗaya Allah sa ya tuba har ya rubuta littafi da yake martani akan mugun akidan da ya bari ya rubuta littafi yana rasdin akidan da ya bari dan ya nuna tuban shi ma na gaske ne al'ibana an usuli diyana sunan littafin da ya rubuta Dan ya mai da martani akan wancan aqida kaga kenan tuba ya zama tuba na gaskiya kenan to yake cewa fitinar rayuwa kenan akwai fitinan shubha sannan akwai fitinan sha'awa fitinan sha'awa kuma akwai fitinan kuɗi ba abin da ba ya sa mutane yau fitinan kuɗi yana sa kashe rai yanzu duk kashe-kashen rayuka da ake a duniya duka kuɗi ne duka kuɗi ne kan in kidnapping sun kashe kuɗi ne boko haram kuɗi ne duk wani ta'addancin duniya da zubar da jini kuɗi ne sun kwangila ne za a biya shi sannan ya yi wani zai iya kashe har iyayensa in zai samu wani zai iya yin cinkin iyayensa ya gama cinkin nawa zai kwakulo idonsu ya kawo kuma ya kwakula kuma ya kai don kuɗi kaga sha'awan kuɗi ba abin da ba a iya ja sha'awan kuɗi yana iya rufe idon mutum kaga ibada ma sai a hankali a kira sallah yana yin ciniki ya je sallah sai kai ina kallama mutane ne ina taimakon su a kana taimakon aljihun to kaga wannan fitina ne sha'awa na kuɗi yana sa mutane su yi shirka yau mutane da yawa suna kafi don su yi kuɗi in dai za a yi kuɗin to ba komai akwai wanda na tabbaci yana cewa shi a dare ɗaya da zai kuɗi ko ta tsafi ne kuma a tabbatar gobe da safe zai mutu kuma ya je wuta ya ce Allah yana so ni na ji da kunne na yana faɗan magana yadda a daren ya yi kuɗi ya gama fatakanci a cikin daren gobe ya mutu kuma dan wuta ya tabbatar cewa Allah yana so shi ne ya kudin kakan kudi din nan ba abin da mutane ba sa ce yawan kaje mutane suna zagin shugaba kudi ne kudi ne duk talakan sun kaje yana zagin bari kudi ne kawai matsalar shi da mun zagi a ci a sayar da Najeriya ma a rabu kudi shi kudi kawai kawai akan wannan zai zagi shugaba amma ba zai zagi shugaba akan yayi kaza yayi kaza shi ko da za a zuwa kashe iyayen shi amma a san kuɗi kenan shi kaga ba matsala ku kuɗi kenan matsala ne to ka yi taka tsantsa shi yasa annabi ya ba da falala akan al'afu ka kame da iya abin da Allah ya ba ka wadatu da shi shi wadata kuma kar ka taba ɗauka kuɗi shi kadai shine wadata mun sha bayani wadata ya'ya wadata ne lafiya wadata ne imani shine ma wadata mafi girma musulunci kuma ba wadatan da ya kai shi kuɗi kuma wani abu ne wanda ibafi ne abu ne wanda rafuwa yake da kai amma sai ka duba ya ka zo duniya empty a ce baka da kuɗi zaka iya rayuwa ba sai ka zama miloniya ka zama mai kuɗi ba to sha'awan dukiya ba abin da baya sa mutane su to sai an yi takatsantsa kuma galibi duk zunuban da ka gana a duniya yanzu kuɗi ne in ka je gidan tata ana yin tata ne don kuɗi in ka je gidan giya ana shan giya ne don kuɗi in ka je gidan zina karuwai suna sun ba da kansu ne don su yi kuɗi duk abin zunuban duniya akan kuɗi kuɗi kuma ba wanda zai mutu a raba shi a raka shi da kuɗi ka je duk ka zama tattaro kuɗin haram kana hanya sai ku yi accident ku mutu in ma waɗanda suka zo tattara kuma su kwashe kuɗin ba a rako ka da shi ba za ka je kabari da shi ba shi ne ka rasa imaninka ka rasa kaza ɗinka ka mutu ka bar kuɗin wasu su ci a kuma wala halal suka ci sai kuma haram ka ci ka a asara ne sannan akwai sha'awar mulki sha'awar mulki ba abin da baya jawo. duk lokacin da siyasa ta kunno kai to ba irin jinin da ba a ji tun daga tone gawa a cikin kabari a kashe yara ƙanana satan yara zuwa wurin bokaye bokaye kasuwansu baya ci sai lokacin zafe da siyasa sha'awar mulki komai zai iya yi idan bokan yake sai an kashe rai dubu to wallahi zai kashe ko ina ne in dai zai kai ga rakan mulkin to ba komai bane ya rasa ya rasa ne da haka komai zai iya yi to haka wannan sha'awar mulki fitina ne idan Allah ya jarabci dan adam da son mulki to ba abin da ba zai iya faruwa ba kuma wannan shine abin da ya raba kan musulman duniya galibi son mulki domin idan Allah da rabu malami da son mulki to komai zai iya yi don ya rika gyara al'amarin shugabancin mulki din nan kuma fitina ne haka annabi ya faɗa za a wayi gari kuna da kwaɗayin son shugabanci amma ran kiyama za ku yi nadama ba abin da yake cikin mulki sai fitina da tashin hankali ɗaya cikin magabata ce ta ga addini da ilimi ya ce wallah da sarakuna da masu mulki sun san daɗinsa ya ce wallah ta nemi za su rika yi su kwaci ya ce ba su san daɗin ba ne shi ilimi da addini da musulunci da sanin ilimin addini sai kana shiga kuma gwargwadon iliminka gwargwadon daɗin ilimi na addini da gwargwadon daɗin musulunci ya sa ka zaje da karatu ka yi nisa ilimi kuma kar taba denawa kullum duk talaucin da kake cikin za ka kowa jin daɗi da aka ga duk inda malami yake ya fi kowa samun kwanciyar hankali ka gwada shi da sarakuna da masu mulki malami ko ina zai je ko ina za a gan shi arha amma mai mulki yanzu wani ya mai sarkin garin su sono ya taba gane shi zai kirga in ka je taro ma kana leka wanne ne shi dai a hoto da wuya kake iya ganin sa sai ka ga mai mulki yana tsoron fita sallan azhar la'asar magariba isha duk gidan gwamnati da ka sani akwai masallaci amma suna ta salloli duk wani sarki da ka sani akwai masallaci a kofan gidansa yana ta salloli biyar baya yi ina sunnan yin sallah a Jami ba zai ba me yasa ba sa fita suna tsoron talakawa suna ta kowa zai zo eh ga wannan to kaga da kaga sun kewaye ka to ka watso ko ka watso ko abin nan kaga za su ba maka koyi an ba ka watso ba na abin nan ko kuma ya zama ba kai abin da ya dace ba to biyu ne sun tana zuwa su da kai da kanka kana koron su kaga san kare ne mulki gare ka ke za mulki ba daɗi ka ga mutum shi yana mota bayan motoci goma sha biyar gaba motoci sha biyar jami'an tsaro tanan tanan tanan ko ta ina shi da kanshi yana cikin tashi hankali da musiba ka ga mutum a can mulki ya kare ba iya dawa garin su ya zauna dan ya san bai mai kyau yana tsoron talakawa kai da kanka baka cikin kwanciyar hankali ina daɗi a mulki kama mutane ba sa fahimtar wannan sha'awan mulki sannan sha'awan mata sha'awan mata shi kuma yana rusa komai yana rusa addini na dan mace annabi yake cewa wallahi babu fitina mafi girma da zan bari muku bayana yake wallahi sai fitinan mace yace farkon fitinan da ya fara rusa banu Isra'ila yace fitinan mace fitinan macen Allah za mu fi sha'awan mace sha'awan mata a gaban ka ka zama kaman dabba to amarin ka ba zai taba yin kyau ba yanzu za a karya ka duk sarakuna da daulolin duniya da aka yi da a duniya kasan da sarakuna sai ka ji an ci daula kaza an ci masarauta kaza an rika ci ne galibi ta hanyar mace da za a so a karya ka gane da matanka za a hada baki annabi lutu ya aka yi makiyansa suka nemi cin galaba kansa matarsa bakin su ɗaya da ita ka ce nasara kan shi da haka mace sai Allah suna da makirci to Allah ta ka awon mace to ba abin da ba za ka iya yi ba to za ta kai ka ne ta baro ka wani ka ga awon mata ya auri ɗaya bai wadatu ba yana bin wuri ya karo na bi wani ya auri hudu har yanzu bai wadatu ba yana da hudun in bai ci gaba da bin na layi ba to zai fara minus plus minus plus sai eh, za a rika juye a saki wancan a kawo wata a saki wancan a kawo wata sai ka zo ka ga ƴaƴa goma a gidan kowane yaro uwar shi daban kowane yaro uwar shi daban matan ba sa gidan akwai da ka ganshi ya saki mata sun kai ashirin shi sunan shi aure kasa kaga awon mata to akwai lokacin da zai tsufa shi kuma sun da sha'awan mata ne to da ya auri mace ta haihu ɗaya biyu ta fara manyanta to ba zai iya zama ba zai sake ta a samu gangariyan budurwa to dattijo ya auri budurwa kuma matsala ne ibn al-jawzi ya ka cikin sayyid al-khadir shekarun ka kai hamsin sittin saba'in to ka nisanci auren budurwa akwai matsala yanzu nan za ka mutu tsofanka yanzu nan za ka dagargaje ta da ka ka tsufa ka kai shekaru ɗan irin wannan kai kalazinci fari ka samu wata irin ka lallaba. in ka jarabtu ka auri budurwa kuma ya ce to ya zama ka iya wa'azi ne eh, kullum za ka mata wa'azin tsoron Allah to za ka yi wadatar da ita ne za ka nemi matashi ka yi ta mata wa'azi wa'azi ya yi yawa tun wa'azi yawa kullum kana masa nan kana ka ta tarihin magabata to ka kawo sakin sha'awan za ta ke dan rage lallin sai ka biya masa bukata saboda karfin ya tafi to an ka dan kwanaki sati ɗaya biyu to dole kuma ka bukaci ka sadu da ita to yace lokacin da ka tsufa za ka sadu da mace zubar mani ya a jikinka ita wallahi babban matsala ne ko a likitance akwai matsala yace ka tashi saduwa da ita sai ka sadu da ita amma karka ka yadda ka yi inzali to kaga wannan ma ne kwadon za ka biya su mata mara tashin hankali ne da ka duniya din nan ka yi kakasantar da shi al'amarin sha'awa sha'awan mulki sha'awan kuɗi sha'awan mata idan ka tsira da waɗannan abubuwa uku ka tsira da mutuncinka kuma ka tsira da lafiyanka a rayuwar duniya a ɓangaren shubuha kuma in ka kiyaye ka tsira ka kiyaye addininka da mutuncinka yana cikin hadisi na arba'una hadisi wanda ya kiyaye ba ya kiyaye addininsa da mutuncinsa to sai ke cewa wal mamat da kuma fitinan mutuwa fitinan mutuwa malamai suka ce abu biyu ne na farko tambayoyin kabari in an binne mutum akwai tambaya akan waye ubangijinsa me addininsa me aikinka mutumin da aka aiko cikin ku yaya ka yi imani da shi shine manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama sai an tambaye mutum abubuwan nan guda hudu to kaga fitina ne in baka iya amsa su ba matsala ne fitinan mutuwa wasu malamai sun suka ce a'a fitinan mutuwa wani lokacin zaka zo kana gangaren mutuwa sai shaidan ya ya bijiro maka a wurin yana yunkurin ya batar da kai yadda wani hadisi ya zo amma hadisi ne maudu'i na karya akan haka shedan wani lokacin zai iya zuwa ya shiga tsakaninka da furta kalman shahada wani zai iya zuwa maka ka kusa mutuwa sai fara zayyana maka kafirci sai ka yi ridda ka mutu akan ridda shedan ba yana iya yin irin wannan abu kamar da aka samu wata kissa da shaka bakar gero ya taba bayarwa wani ne a misira ladani ne a anguwansu kuma anguwan yana cike da yahudawa kiran sallah ba abin da yake daga wa yahuda da nasara hankali kamar kiran sallah ya sa mulkin obasanjo ya taba yunkurin hana kiran sallah a guda to wannan ladani yana kiran sallah ga cikin yahuda nan su fita da shekara da shekaru wata ran ya kai ga wata banasariya ba yahudiya ta yi shigan kafiya sun ariyat sarara amma kuma ka tufafi a suna sai yana son ta ya tare ta yace aikin min kaka ta so sai ka zo gidan mu ita to bari zai kira sallah sai zo sai zai kira sallah kai da sallah sai zo gidan suna ga a a ladan da kanka kuma lafiya eh na zo neman aure ne ma ma a a ladan da kanka mu har a zo neman aure a wurin mu sai eh sai ba matsala ai ladan kai kan muka abu da ya zaka mana ko sadaki ba za ka bayar ba ya za a yi kiran sallar da kake nan ya dame mu ba ka dawo addinin mu kyauta za a baka kyauta har mu hada ma ku sai ta haka za suka ta an gama ma ya tashi kenan to na dawo suka ce to yanda kai share shekara da shekaru kana kula ta ma kiran sallah ka je ka hau wurin sai ka sanar ka dawo na mu bar su kuma su ci tsaci yadda an gama sai je kunna ana je an hura wani ya fara lokacin sallah ne sai aka rishe lallada ya gama ana saukowa matakala na tsaye na dutse ya faɗi yanzu. mutu kaga ce dan ne kenan karshen kaga kake dan ne ba ya zo a suranta wasu shaidanun suka fito a sifan da ta zo ne iyayenta ba abin da ba zai shaidan ba zai iya yi ba ya lalata maka karshen ka shi sa rayuwa ba farkon ba karshen karshen ka rika roƙon Allah yi kyakkyawan cikawa sai ka hada da addu'a to fitinan mutuwa kenan zai iya zuwa maka kuma da wasu wasu yadda wa imamu ahmad ibn hanbal imamu ahmad ibn hanbal yana gargara mutuwa sai zai ce malam kai kan kara gare na fitini kowa amma kai kan ka tsira a tarkon mu wallahi kaga kai yana bin ruwa ruwan ya ce eh Allah zai ce na rusa aikin ka ta kare imamu ahmad yana ina wallahi ban tsira ba har yanzu dai har yanzu dai sai rai ya bar jikina aka ce mana kake aka yi sai shedan ne ko yana so ya tawaye na tsira wallahi ban tsira ba in Jibrai na bai bar jikin wallahi ban tsira da sanyi haka imamu amur ya shiga shedan ne ya tafi da bakin ciki kenan ga ya tarwata maka so fitinan mutuwa yana daga cikin fitinan mutuwa shine jinkirin tuba kaga mutum ya dawwama a sakon Allah shi a tunaninsa wai zai zo ya tuban ya kuka mutuwa to wa zai baka alaman shaka kuka mutuwa ka ga mutum ya daɗe yana fata ya daɗe yana zina ya daɗe yana tata wai shi a zinaninsa tuba yana zuwa wai kafin ya mutu dai zai tuba wa za maka sanna annabi yake sa daga cikin alaman ƙarshen duniya motul kuji a mutuwan ba saka shi ne halin da ake ciki ka zuba duk mace mace da ake kwana ba sallama kuma ko hatsari kai ka mutu karka ce hatsari shahada ne ina ka san ka shahada inda kai hatsari ka mutu Allah zai tambaye ka daga ina ka taso ina kake zuwa dan kai kanta hisabi mana to kaga fitinan mutuwa ne mutum ya rika ganin gaban Allah sa mu sai nan gaba sai nan gaba a zuwa sai ai duk sabo da kai kai astaghfirullah so dari Allah ya ta kuma ka irin hadisan nan da muka kace a ruhi mutum dan sai ya galtu da sabon Allah sai ka zo ga ya aikata wani sabon sai kuma Allah ya dauki rayuwar shi wannan fitinan mutuwa ne dan kowa ya rika daukan hadisin ibnu Umar ya rika sa a gaban idon shi da yake to an ka kai safiya karka ce za ka kai yamma ka kai yamma karka ce za ka yi safi amma karkasa nan daga baka dan za mu duba ai yanzu lokacin mu ne mu ci duniyar mu da tinke daga yarinya tana fanta ma tana kaza an yi magana ba ah, haba muna yan mata a bari mu ci lokacin mu ci duniyar mu da tinke har ka ga wata ta sa hijabi ta wata ta ce ke sai ka ce kin yi aure duniyar ki da tinke ka ga matashi zai je fati ina bokin shi ka ja zo na mutan sanin to kai ya ka bar usazun nan shi kenan ba za ka ci lokacin ka ba sai ka zo ba za ka yi kara'i ne kaga duk wannan asarar rayuwa ne mutuwa kuma yanzu ya fi ɗaukan mu matasa akan dattawa ma galibi dan yau kafin ka ji dattijo ɗaya ya mutu sai ka ji matasa biyar sun mutu su suka fi tafiya yanzu matasa da suke mutuwa su bar ƴaƴa ɗaya ko biyu ko ma ya mutu bai yi aure ba ko ya mutu yana da amarya ba ta haihu ba su suka fi yawa akan dattawan da suke mutuwa su bar jikoki da abin nan to yake cewa wa min sharri fitnatil masih dajjal da kuma sharrin fitnan dajjal dajjal mafi girma da yake jira mu a banka? kasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ba wata fitina da za take tinkaran al'umma ta a gaba sama da fitinan dajjal annabi yake babu wani annabi da Allah ya aiko face sai da ya tafi wa al'ummar ba wa'azi akan dajjal kuma ko kowane annabi ya san dukkan a ƙarshen zamani zai fita amma ka duba in annabi nuhu shi ma wa al'umman sa wa'azi akan dukkan zai bayyana annabi hudu ya yi, lutu ya yi, har zuwa kan manzon Allah manzon Allah ke cewa idan dukkan ya bayyana muku ina raye ita kun huta ba ku da matsala zan je in kashe shi kun huta wanda ya mutu ya huta wanda za a haifa nan gaba ya huta duk da amma har kuka ga na rasu dujjal bai bayyana ba ya ce ku yi ta kanku ba magani kowa ya haddanta suratul kafi aya goma kuma fawati farko farkon daga ayan farko zuwa ayan goma na goma dan me yasa annaba su kai kai kuma zai bayyana ne a ƙarshen zamani matsalan shine har na cikin kabari bai tsira ba to kaga kenan har al'umman su da suke kabari ba su tsira ba kenan har na kabari bai tsira ba annabi ya ce abun da zai tari mafi sharrin wanda gaya nan ma sharrin dujjal sai ya bi shi kuma dujjal ɗin nan mutum ne kuma zai fito cikin yan boko haram zai fito cikin jawa, cikin boko haram ko isis ko taliban irin kungiyoyin ɗan ta'addan nan da a cikin zai bayyana annabi da ya ba da dukkan hawarijawa akan zulhuwaisara yake ta wannan a sassan shi za a yi ba da tukan yake cewa kuma in sun fara bayyana to har duniya ta nane ba za su sake karewa ba yasa karka taba tunanin akwai gwamnatin da za ta iya gama da boko haram balle gwamnatin demokuraɗiyya ba ta da sistem na addini da za ta iya magance waɗannan matsaloli ne in an sa masana addini a harkar ne al'amarin zai iya gyaruwa yanzu kaga da ta isa fantami da aka sa shi a bangaren communication malamin addini ne ana samun gyara don ka an samu gyara an malamin addini an ba shi tiftar ani an ba shi kaza an ba shi kaza to shine za a samu gyara a samu minister of defense malami ne matsala addini kuma a ba su tabbatin duk abin da ya tabbata a musulunci a magance abin su magance shine za a samu sauki sauki ba ya kare ba da annabi ce da sun fara bayyana ba kare to sun fara bayyana a zamanin ari annabi ce in sun bayyana za su yi karfi sai karfin su ya zo ya kasa amma ba tsare ba eh ka san an yakin mai sake ne shekaru baya a tun ba mu da wayo aka ya ka gama yanzu dai ba su da fawa amma akwai akida amma a gwamnatance babu ba na cewa su ce mu yan kaza amma dai akwai to aka yana fawa rijancin ko an kara akwai masu ra'ayi yanzu a cikin gari za ka akwai wannan suna alƙira amma tsoro ne fa an fi karfin a to annabi ya saka za su rika yi har dujjal ya zo ya bayyana a cikinsu a cikinsu dujjal zai bayyana to kaga wanda dujjal zai bayyana a cikin su ai mugun kungiya ne to dujjal zai bayyana akwai wani yaro ibnu sayyad wanda an haife shi a zamanin annabi annabi ya rika tunanin ko shi ne dujjal dan sai na umar ya kawo labarin shi wa annabi yaro yana da awon ya san gaisu in an zo wurin shi zai baku labarin me yake damun kafin ka faɗi matsalan ka zai faɗa abin da yake damun ka kaza wani wanda ya tuwa nasara kuka yi cewa dan baiwa hmm. a ce shi dan ne to irin shi ya bayyana madina jahilai suna dan baiwa da annabi ya ji labari ta hanyar ba dujjal ba annabi ya fara bibiyan yaron yana kwanton bauna duk inda yaron yake zama annabi yana bibiya duhun dare ya biya yaron yake ya gano irin maganganun na in dujjal da ya kashe wata ran annabi ya je suna kwallo a fili annabi ya je da sanda zai kama yaron yaron da ya ga annabi ya fara kudu kafin ka ce mai kawai ya shi da wani wuri ya bace annabi ya gan shi ba annabi ya ce wata ran zamu ba ana nan wata ran annabi ya fi ta katangan gidansu sai annabi yana ta waje sai ya ji muryar shi yana ta irin sumbatunsu annabi ya zauna yana saurara dan ya gane duk ne ko ba su ba yana son sa gidan dan gane na kara da rana sai uwar yaron sai ta ga annabi kuke muhammadu muhammadu kashi nan da ya tashi da gudu da ya gudu to har an ya ba duniya bai tashi gani yaro ba yace da ya tabbata da su rake zan kashe mu shi shi ya sa wata aka yi sallah zuwa na ya musu wa'azi akan dujjal safai suka ce muka ji kawai kamar hanyar daddal baya waje dan a wajen masallacin akwai bishiyoyi kowa gagarar ta a masallacin sai karfe tara na safe suka ce muna gani muna ta za su zai fara fito mana a bayan bishi saboda yadda annabi ya razanar a kai amma annabi bayan ya ba da magani karanta ka hafi to kaga sai kana na kabari kenan in ya zo maka dan zai tashi matacce kana kabari kawai zai tashi ka tashi sai ka ka tashi to kana kabari ka tashi ka yanzu ka tashi kiyama na Allah ka tashe ka yana tashin ka waye ni don ka zo tukar zaka sai kai ne Allah shi kenan yana da wuta kuma yana da aljanna haka annabi yake kana cewa haka ga zai sato ga wuta ga aljanna ni waye ga aljanna ga wuta na don ka ce kaza zai sato in ka yadda da shi zai sato ta wuta zai sato ta aljanna to aljanna shi wutan jahannama don ka shiga ka shiga in ki kake bin shi zai ce je wutan to je ka shiga kana shiga aljannan Allah ne Allah ya yadda aka yi wa annabi Ibrahim ne ana fata jefa shi sai zama ni'ima yake ciki to haka dukkan zai zo da fitina to in ba Allah ya taimake ka ba za ka iya to kaga wannan addu'an ba zama dole mu kai da yana da shubha da daure kai annabi sai ba da tuban shi ga waɗanda suke raye kuma in ya zo ku iya gane shi dan in ya zo maka annabi sai yana tashin ka ka fara karanta suratul kahfi aya 10 zai gudu kana karanta annabi yace ya zubu zaka yana narkewa kamar yadda dirma yake narkewa in an sa a wuta kana karanta kafin zai ga yana narkewa yana narkewa kuma ya bayyana sai shekara arba'in a duniya kwana ɗaya na farko kwana ɗaya za a miƙar da ne ya zama shekara ɗaya ne kwana ɗayan shi shekara ɗaya ba dare ba rana shekara ɗaya ba dare sai rana da ɗaya waye don da dujjar ya to kai da ganin dare sai bayan shekara sabai sun kama na mafita da sai baka tambaya ba to za a yi sallah ne ta sun kace to lokacin za a yi salloli biyar in an yi bai kuma ya isa annabi ya ce ina za ku yi ta kimantawa ya ku yi ta wani duk 24 hours salloli biyar da ku yi ta buga time table lokacin kuna tsarawa kwana na biyu kuma a matsayin wata ɗaya kwana na uku kamar sati ɗaya sannan daga nan kuma sai a dawo normal kwanaki da ya shekara arba'in yana cikin mutane ta gafi fitina ya fitina rayayyu ba su huta ba matattu ba su huta ba annabi sai ba da sifan shi yadda kowa zai gane maktubun baina ainihi kafir an rubuta kafiri a tsakanin idon da biyu din nan akwai kafiri annabi ya ce idon shi ɗaya ne amma fa nan ɗayan kaga yanzu zaka ga wani makawon idon abu da kai ka san makawo ba sai ka gan shi da sanda ko yana lalibu to shi wannan ido ɗayan yana aiki kana gani ƙara nan ɗin ba za ga tambarin ido ba a bushe yake an kula sai kamar siminti annabi ya ce a bushe kamar inabi haka za ga wutar an rubuta kafiri a nan kuma annabi ya a lokacin duk wani mumini da ya iya rubutu da wanda bai iya rubutu ba zai iya karantawa lokacin eh, in dai kai mumini ne ko baka iya karatu ba Allah zai baka ka iya karanta da ka gani ka gane amma munafiki da ɗan iska da kafiri ba zai gane ba ko yana da masta eh ko yana da digirgir ba zai gane ba in dai mutumin banza ne sai mutumin kirki zai iya karantawa annabi sai ba da sifa domin matsalan me yasa annabi ya ba da sifa zai zo zai fito da sa matsayin malami a matsayin malami zai fito ba shi ba matsayin malami ya fito ba Muhammadu ba matsayin malami to shi matsayin malami zai fito to ban ba a baka sifan ba zai zo yana wa'azi ko ne ɗalibai kuna kamfara tun da kaga zai fito a hawa da dawa a yi ta sace wa'azi a youtube wani lokacin kaga ba gwamnatin da za ta iya da dukiyar kowa ba gwamnatin da za ta iya da dukiya to haka zai gini kowa a zuriya ya ka annabi ya ce in na rasuwa na nan kowa iya wa kansa rayayye shi ne ka rike addini kuma ga zifan an gaya maka matacce ka yi kokari kafin ka mutu ka hasashe su kafi aya goma kuma magani na biyu daga cikin maganin dujjal ne wannan addu'a din yin sallah yanzu a sallolin ka biyar kullum kai wannan so ina na filfilin ka kowanne ya shiga ai alhamdulillah to sai an hada da addu'a kuma ko ina sai ya shiga a duniya kuma kowane kabari sai dujjal ya ce gari biyu ne ba zai shiga makka da madina annabi yace yana bayyana in ya je zai shiga makka da madina to za a sa mala'iku ne suke gadi yana zuwa za su sai gudu da kanshi amma duk wani kabarin kafiri da kabarin dan wuta duddar yana bayyana makka da madina zai wani kugiya yi wani rawa to duk wani kabarin dan banza zai bar makka da madina sai dai dira wani wurin amma makka da madina ba zai rike shi ba zai zama kaburburan yan aljanna ne kadai su za a yi gadi kaga akwai bala'i kenan Allah ya tsare tsawahu musulun muslim ya ruwaito a takaice wannan addu'a annabi ya ce a rika yi bayan tariya kuma zance mafi inganci kan wajibi ko don girman sakon da yake ci to sai kuma hadisi na gaba wa an aliyin an karbo daga aliyu shine sai na ali ali abi talib kanin manzon Allah kenan tun da dan bakfai yana da falala sosai na hudu cikin halifofi shiryayyu kuma shahidi saboda kisan gilla aka mishi boko haram ne suka kashe shi abdurrahman ibn mulkar shi ya kashe sayyidina ali har ma yana ta takarrubi da kashe sayyidina ali sai ya kashe sayyidina ali yan kunshi shi hawaja suka ce amma za ka ci gaba da yin sallah kuwa yadda suka ce yawwa ne ka kashe babban ɗago to irin ali kuma ka ce za ka ci gaba da sallah ya kashe allah ya rasa ma da aljannan zai ba ka. wai ladan da kawai kallon ma kace sai na ali kai ya ishe ka aljanna ga kana da sallah da an zaka kure Allah ai ya ta ba zan yi suka ce yau ga muka ji batu kawa da sun ce kenan ya sa karka taba tunanin wannan akida da suke kashe malamai ka dauka za su zo su tuba kai kake jin zafi ka ce amma za su yi bacci har da mun shari har da mun shari duk malamin da kaga an kashe kafin boko haram zo su kashe da ga alkin wani nan ba za ka bar min dadan nan ba ba za wanda ya kashe malam gram goma wani har kuɗi yace ce zan biya ka karɓar min wannan dadan zan kashe wannan zindiki haka duk nan da suna gani cikin kai haka suka kashe shi haka suka kashe sai sa'idu gama haka suka kashe goma da haka suka kashe albani jafar malamai da yawa a na faɗa ba ta kashe wani malami an kashe malamai da yawa wasu kuma musu barazana Allah ne ya sa masu kai zuwa lokacin to abu musulmin da ya kashe aliyu ya ji cewa ma iya ci gaba da ibada aljannan zai girma to dan ya kashe wani malami kana ga zai ji wani abu ne ai ba zai ji wani abu ba Allah dai kawai ya mana maganin su Abi Allahu an qala Allah ya kara masa yadda ya ce qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama manzon Allah kira da amincin Allah sabata gare shi ce idza ya kasance kai idza qama ila salati manzo Allah kasance idan ya tashi zuwa sallah kenan in ya tashi ya nufi yin sallah min akhiri ma yaqulu daga ƙarshen abinda annabi yake faɗa bainat tashahudi wa taslim tsakanin tahiya da sallama kenan annabi idan yayi tahiya salatin annabi ga wannan addu'a da muka karanta yanzu Allahumma inni a'udhu bika min adhab jahannam zuwa karshe kafin ya sallama addu'an da yake na ƙarshe sai sallama Allahumma ghafirli ma qaddamtu wa ma akhartu ya Allah ka gafarta min abinda na gabatar a baya wa ma akhartu da abinda na zinkirta aikata shi wa ma asrartu da abinda na yi shi a koye ba wanda ya gani wa ma a'lamtu da abinda na yi shi a bayyane kowa ya gani wa ma asrartu da abinda na yi shi na israfi wato wuce iyaka na wuce iyaka daga yadda ka kace a yi shi ma ka yafe min wa ma anta a'lamu bihi minni kai da zunuban da ma Allah kai kafi ne sanin su ɗai zan ta ka irga zunubanka na yau ma wata irka manta da yawa to sai Allah da zunuban da na yi kai kafi ne sanin su Allah ka yafe ni antal muqaddimu Allah kai ne magabaci ba ya gabata baya nan ba yanzu wato kai ne kake nan kafin mu wa antal akhir kai ne jinkirtacce mu kare a duniya kai dai kana nan la ilaha illa anta babu abin bauta da gaskiya sai kai wannan addu'a mai tsada annabi yana yin sa daga shi sai sallama ba kuma duk sallolin ba akwai sallan da kuma annabi yana sa Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allahumma hasibni hisaban yasira Allah ka ni hisabi hisabi mai sauki sau uku sai sallani a wani lokaci wannan wani lokaci wancan ke to kina wannan addu'an shi kuma da wannan da muka karanta na farko na yau ya nuna mana dukkanin su bayan tahiya ake yi rawahu muslim imam muslim da ruwaito sai hadisin gaba yake cewa an Aisha ta radiyallahu anha an karbo kuma daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda qalat ce. kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annabi kira da amincin Allah tabbata gare shi ya kasance yukfiru an yaqula yana yawan fadin yana yawan cewa fi ruku'ihi cikin ruku'insa wa sujudihi da sujadarsa yana yawan cewa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma sarki ya tabbata gare ka ya Allah wa bi eh, rabbana ubangijin wa bihamdika da gode maka allahumma ighfirli ya Allah kai min gafara wannan kuma annabi ya yawaita yin sa ne musamman lokacin da aka saukar masa da iza a nasrullahi wal fath suratul nasr din wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih sai tasbih to daga lokacin da aka saukar da ayan an nuna mishi alaman ya mutuwa daga lokacin sai yawaita wannan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ghfirli a shi wannan yake sake tabbatar da cewa lokacin da rayuwanka ya nisa to ka zage da ƙara ibada kar ya zama rayuwanka yana gaba ibadan ka kuma yana baya ka zo ana magana sai ka ce da ba mu ne masu ƙwazon yin kaza masu ƙwazon ba to kai gaba kana baya ba a tsara kenan ana so kana gaba ana samun ƙari sai na umar mun karanta hadisin tun a farko farkon wannan littafi lokacin da yake khalifanci ɗan majalisansa da ministocinsa dattawa ne tsofin waɗanda suka yi yakin bada. to sai zama in zai shiga mitin yana shiga da wani ɗan ƙaramin yawo ne abdullahi dan abbas to sai sai na ya fahimci waɗannan dattawa in an zo bin mitin suna jin wani abu a ransu kuma haka ne har sun da suna cewa ah, za rika zuwa mana da ɗan ƙaramin yaro kuma ai muna da yaran mu bar a gida ko za nuna mana ana da yara da ai wannan ai kaza kaza ne ana ta gunaguni sai na umar ya fahimci haka kuma ka san mai mulki ya fi kowa jin tsegumin da kai akan shi sai tsegumin da ake akan mai mulki a yi magana akan shi a yi mulma akan shi abba to shi labarin har na ƙarya waɗanda suke kewaye da shi ai wani ya ce ba ga wani da ka dauri ka za ko kallon ka bai to ai ga abin da yake cewa kanka yanzu nan ta hada haɗa mishi ya yi kowa jin magana Ya sa mai mulki in bai yi ba to zai shiga wuta da wuri da yana da saurin karban labari kuma Allah ya ce in ja kun fasikun fa da bayyana gane ba su da bincike da ka magana sai su aiki da shi wani ma har a sa to a kama shi a jiya hukunta shi a kulle shi ko a kashe shi da sauransu to shi ne aka sa wata rana ibn umar sai na umar da ya shigo da ibn abbas aka maza sai ta da Allah ku zauna ni ina da tambaya ba wannan sura idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja zuwa ƙarshe ta ce me ma'anan suran wani ya tashi ya fara fatar jama'a ta na san fassara me ma'anan aya me saƙon suran me suran yake nufi fassara daban ma'anan daban gaskata ayan kawai yana nuna mana ai in mun ga taimakon Allah ya zo mutane suna ta musulunta fa mu ta gode wa Allah mu ta tasbihi Da Umar dai ya tambaya kowa ce ka kowa ce ka za nan na amfata na burga sunan nan yana kamiyaru ya ce ya yaro kai kana haka ya ka karatun ne ya ce a abin da suka fahimta ba haka na fahimta ba wato suran tana cewa annabi ne in Allah ya baka nasara ka samu ka fara yin fatuhu ka yi fatuhu maka. kasan kafirai kaza ka je ka kwace ka fara ganin galaba ka ga mutane suna ta shigowa addini to alaman ka kusan barin duniya to da ka fara ganin waɗannan alamu sun bayyana kana ta yin fatuhu ana ta musulunta fasaddi bi hamdi rabbika to ka fara yi wa tasbihi da hamdala alhamdulillah subhanallah wastaghfir ka ta istighfari innahu kana tawwaba Allah zai karbi to ka haka alama ce ta cewa azalin annabi ya kusa ya koma wurin mahaliccinsa ina mare shi wallahi bayanin da kai nima shine bayanin da na fahimta ya ta suka fara ashe muna ganin shi yaro ne ashe ba yaro bane a ashe babba ne shi kenan kowa sai na su da an zo an ba zai shi abincin ba ina yaron nan dan an ya zo da karatun da su to kaga daga nan ne na da Aisha ta ce to tun da aka saukar wa annabi ya a jaa lahi wal ta ce to har annabi ya bar duniya ta ce ban taba ji yana sallah a cikin sugadan face yana karanta subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wato ta awwalul qur'an abinda suran yake na su eh, fallabi ga mara dukkan sababin to gashi ya aikata cikin addu'a da tun da aka saukar baya bari har ya bar duniya kaga shi an ba shi alama kai akwai alaman ajalinka babu to sai mu ta yi gashi saukin hadda سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي a cikin su sai ka rika yi su uku uku mutafaqun alayhi wa anha daga gare ta har wa yau Aisha anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi kana yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi ya kasance yana yawan fadi cikin ruku'insa da sujudansa subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh a ce wannan ba cikin ruku'i ba kada har sujada subuhun quddusun rabbul mala'ikati war ruh an kai mubalaga ne wajen yabon Allah subuhun fa daga sabbe ne tsarkake a tasbihi wato subuhun Allah na tsarkake ka tsarkakewa iyaka uddusun Allah abin tsarkakewa ne duka wato mubalagha ne kaman addu'an da annabi yake cewa wa ghasiluhu bil ma'i was salji wal annabi yana addu'a wa gawa Allah ka wanke shi da ruwa da kankara da ruwan sanyi kaga wato dai an kai matuƙa shine subuhun quddusun tsarkakewa ne duka rabbul mala'ikati ubangijin duk mala'iku war ruhu har ma da ruhi mai tsarki shine mala'ika jibrilu kaga da yace rabbul mala'ikati ubangijin duk mala'iku ai mala'ika jibrilu ya shiga ci to amma mala'ika jibrilu na musamman ne shine shugaban mala'iku mai yi wa annabawa wahayi shi sa aka ware shi kuma na musamman war ruh qur'ani ma ta yi irin wannan inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahrin tanazzalul mala'ika malaku suna sauka da zai zai kadar sai ce wa ruhu fi har ma da ruhi mai tsarki mala'ika jibril rawahu muslim imam muslim ne ruwaito wa an ibn abbas kuma an kalbo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma Allah ya kara musu yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi kala ya fa ruku'u amma in kuka zo cikin ruku'i a sallah fa azzimu fihi rabb ku girmama ubangiji a cikin sa eh, wato in ka zo cikin ruku'i duk wani addu'an girmama Allah sai kai ba kuma ka kirkira ba sai waɗanda suka zo daga annabi irin subuhun Kuddusun, rabbul mala'ikati da muka yi kaga akwai girmamawa irin eh, wahana zil wal malakut wal kibriyai wal azamati kaga ka sai wajen girmamawa Allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka nafsi wa khasha'a laka mene sam'i wa basari wa mukhi wa man taqalla bihi qadami kaga wannan duk girmamawa ne fa azimu fihi rabb wa amma sujudu amma cikin sujada fa tajtahidu fi du'a ku zage ku yi kwazo sosai fil du'a'i wajen addu'a wato wajen roƙon bukatun ku wannan hadisin ya zo ne cikin hadisin da annabi yake cewa inni nuhitu an aqra alqur'ana raki'an aw sajidan annabi yace Allah ya hana ni idan ana ina cikin ruku'i ko cikin sujada Allah hana ni karatun Qur'ani kenan a cikin ruku'i da cikin sujada haramun ne ka karanta Qur'ani yace Allah hana ni haka sai amma abin da aka ce min in yi a addu'o'i na girmama Allah addu'o'in da aka ce in yi a cikin sujada addu'o'i na roƙon buƙatuwa faƙaminun ya dace faƙaminun ɗin wato hariyun an yi sujaba lagu shi ne faƙaminun ya dace an yi sujaba lagu ma amsa addu'an da kuka roƙa cikin sujada na da shi ne bayani mun sha bayani bayan idar da sallah ba ka daga hannu ka roƙi buƙatu da kake da shi wurin Allah cikin sujadan annabi ya ce ka rage ka roki bukatun ka cikin sujada ya dace kawai Allah ya amsa abin da ka kira ka roka ne da ka cikin sujada ka tsananta addu'a wani za ka limamin baya dadewa don ka je na fila a cikin gidanka ba sai ka tsawaita ba ka tsananta addu'a ka tsananta roƙon bukatunka wurin Allah saboda hadisin da zamu karanta a gaba yana nuna cewa lokacin da kai sujada ka fi kusa da Allah ga ta hadisin ma wa an abi hurairata kuma an karbo daga abi huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah tira da amincin Allah tabbata gare shi kala yace aqrabu ma yakunu al-abdu mafi kusancin yadda bawa yake kasanta min rabbihi a wurin ubangijinsa wa huwa sajidun shine lokacin da yake sujada kenan in kana so ka samu wani lokaci ka tuka ga Allah shine lokacin da ka fi sujada abin da zai sake tabbatar maka shine hadisin da annabi yake cewa almusalli yunaji rabbahu mai sallah yana ganawa ne da ubangijinsa mai risala ma ce mai sallah yana gana da ubangijinsa da haka ya kyautata sallansa ya tsaftace jikinsa ya tsaftace daga najasa da sauransu to lokacin da kai sujada hadisi ya zo mun karanta cikin sifatu salatin nabi annabi yake cewa idan kana sallah goshinka fuskanka kenan ya ka idonka a inda za ka kai goshinka su jada saboda a nan fuskan Allah yake kana waiwaye a sallah to Allah ya bar wurinka to lokacin da kake sallah kenan ga ka ga Allah to an kai sujada fa kun haɗe to kuna ganawa da Allah kamar Allah na sa so me kake nema sai ka fara fara sai ka fara fara sai ka fara fara saboda malamai suka ce babu inda ake kaskantar da kai da duka wuya babu kaman su dara kaga inda yake ko ina daraja a jikinka babu kaman kanka za ka ce to ka yi sujada da shi ka ajiye goshi kuma ka ajiye hanci don annabi ya ce ana hanci sujada akan gaɓoɓi ƙasusuwa guda bakwai goshi da hanci din su ne ɗaya a haɗe suke kafin hannaye guda biyu sun zama uku gwiwoyinka biyu sun zama biyar ya sun kafafunka da in an yi sujada ba a daga kafa za ka manne su ne a kafa to waɗannan su ne bakwai da su ake sujada to kaga fuskan ka yafi ko ina daraja za ka ce a je shi a kafa a jikinka ina ne darajar shi ya fi zama kankantacce wanda shi ne ƙarshe a daraja babu kamar cikin ƙarfin kafanka babu kamar yatsun kafanka ba shi kake taka shi a kasa ba kaga shi ne shi zama kaskantacce to sai aka ce to ka ajiye shi a kasa dama kaskantacce ne shi kasa wurinsa ne sai ka ce to fuska da goshin shi ma yaje inda kafan ke je sun haɗu kenan fuska mai daraja da kafa kaskantacce sun yi ankowa cikin su gida sai a su suke haɗuwa to tun da ka kaskantar da kanka a wurin Allah ya san iya sadaukarwa da sallamawa da tsaron da ka gama yi kenan ka sallama Allah ce faɗi bukatun ka naka yake fa asiru du'a ku yawaita addu'a ku yawaita roƙon bukatun ku wuri ne na amsa addu'a rawahu muslim muslim ne ruwaito wa anhu daga gare shi anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lalle manzon Allah tsira da abincin Allah tabbata a gare shi kana yaqulu fi sujudihi ya kasance yana faɗa cikin sujadarsa Allahumma ghfir li dhanbi kullahu ya Allah ka gafarta min zunubaina ba ci ɗayansa duk zunubaina kakaf Allah ka kankare ka ya gama komai sai ce dukkahu wa jillahu dukkahu karaminsa wa jillahu da babbansa yanzu ka ganin farkon ya ya haɗe wannan na biyu duk ka gafarta to karami da babu ba ya shiga ba sai ce maka dukkahu wa jillahu karaminsa da babbansa imamun nawawi da yake sharhin hadisi cikin shi muslim yake cewa wannan yana sake tabbatar maka kaga addu'a ibada ne kana roƙon bukatunka ne ba, amma ibada kake wa Allah dan haka kaga yanzu anan Allah maghfir li dhanbi kullahu dukka huwa dillahu amma ina ta abunda ka fada ni dan ka Allah gafarta ba ki da sai dukka huwa dillahu kalamin da babba to me wani zai ce to ai na haɗe kawai ba sai na ƙara ba a'a ibada ne ka sake yanzu duk abunda da zai faru bayan tabbafin li zan bi kullahu maimaiti ne akan abun farko maimaiti ne kawai amma me yasa eh maimaita din yasa ne addu'a ta ce ka maimaita so ɗari wani a ce sau goma wani a ce sau uku dan me maimaitin ibada ne kai dai ka maimaita kawai wa awwalahu wa akhirahu kuma ka ziyarce min zunubaina na farko da na karshe wa alaniyatahu wa sirruhu da wanda nayi a bayyane da wanda nayi shi a koye rawahu muslim imam muslim ne ruwaito kaga wannan addu'a ne mai tsada annabi yana yawan yin sa a cikin su da kaga wannan yana kankare zunubai baki ɗaya ya zama dan uwan wancan da muka karanta shi kuma annabi yana yi a tahiya Allahumma ghfirli Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu zuwa karshen ta kaga wancan ba su dada wancan ta yawan ba su dada. wa an sa'ad bin abi waqas an karbo hadisi daga sa'ad dan abi waqas ahal al-asharatu al-mashhud lahu bil janna Ana aisha eh haka to aisha ta radiyallahu anha an karbo daga na aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace ittaqattu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama na rasa annabi tsira da amincin Allah tabbata gare za ta lailatin a wani dare take wani dare muna bacci da annabi sai na neme shi ban gan ba a daren ya kwana ɗakin da ranar girkin ta ne take sai na neme shi na rasa ba wai bai da gida da wuri ba a'a muna bacci sai na gai babu shi tana bacci fata hatsaftu sai na fara kattaba jikin ko'ina a gano na mai a duhu ake kwanan a nuna maka kwana a duhu ne sunna kwana a haske ba kyau na fazamantu a naku to na fata hatsaftu to zai yi kauladi an yi sabanin nan eh, a bar shi hakan in fazanantu sai na yi zaton fata hasabtu kuma sai na yi ta tattaba amma fata hasabtu zai fi zama dacewa da wuri, don zai zo inda tana zaluman ne a tattaba har ta je ta saba kafan shi <laughs> ko ke na ku akwai kari to akan namu to bari mu karanta kari na'am eh za ta zafa zanantu sai na yi zaton annahu zahaba ila ba'adil sa'ihi sai na yi zaton ko ya tafi wurin wata ne cikin sauran matan in eh, shi ne ƙari ne a kan namu ziyada ne ya kaga kishi kuma zan mata yanzu ta san annabi ba zai yi ba amma kishi ya motsa ya ka iya haka mata suke su dai da kishi sai a hankali na ka tace sai na yi zaton ya tafi ɗakin wata ne cikin mata fata hatsarki sai na fara tattaba ɗakin kamar tana neman kofa ne ta fita ta dinga duba tsakar gidan ina ya shiga to shi ne wannan ya nuna kwana a duhu ke, kwana a haske ba kyau annabi ya hana kuma ko a tsarin tsaro karka kwana a cikin haske Dan tsera bala'i ne galibi wani gida da zaka ji ya tashi ya wuta da daddare an bar wuta ne a kunne kasuwanni daga cikin abin da yake kawo gobara a kasuwa ka da ka rufe shagon ka wuta a buɗe yana kawo gobara da ka za rufe shago ka kashe wutan ai ka nuna kwera hanya ne ka kashe wutan barin wuta a kunne ba irin bala'i da ba kawo hadisi yana cikin sunan abi dawud barin wuta a kunne yana kawo gobara har cikin kasuwanni to shi ne ke take ta sai na fara tattaba ko ina faɗi zahuwa kawai sai na ji gashi ai na taba shi raki'un yana cikin ruku'i aw sajidin ko kuma a sujada yan wannan shafkan ba daga Aisha ba ko dai a ruku'i ko a sujada ni dai kan na taba shi sai na ji shi na taba sai na ji ya koda yana ta subhanaka Allah subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta kaga yana yi kasa kasa saboda tana bacci annabi yana da wani sunna idan ya zo ɗaki kuna bacci ba zai sallama da murya ba don karya tada mai bacci ba zai a zuciya ba zai wani irin sallama ne tsakatsakiya mai bacci ba zai ji ba mara bacci kuma zai ji haka annabi yake da haka sai yana wannan din tsakatsakiya karya sai ta ce ta yi baccinta wannan zai sake tattara maka akwai hadisan da annabi ya kin ka tashi sallan dare ka tashi matan ka tayi da ka tashi ta take tashi annabi ya ka watsa maka ruwan sanyi Ka tashi akwai da ita ma ta tashi baka tashi ta digo ruwan sanyi ta watsa maka ku tashi ku yi sallan dare to wannan kuma kaga annabi ya barta to tana barci za ta to ya haka a wasu hadisan sun zo idan ka tashi sallan dare in kai kai misali in ka zo shafa'i da wuturi sai ka tashi iyalanka sai su kasa sai a yi jam'in ƙarshe da su kaga kai kai ne jarumi kai za ka yi mai yawa Dan kuma sun ce za su iya sosai a zuba baka ba ka ba sai ka bar ko shafa ko wutirin ƙarshe sai ka tashi sai a yi jam'i wa fi riwata ta ruwaya fa di kawai sai hannuna ta fada da tana laluma hannuna sai ya fada ala batni kadamai a cikin tafin kafanta. kenan ta cikin kafafun su hannuna ya danka kaga ya nuna kenan a cikin su dana ne domin a ruku'i ai a tsaye yake hannunta zai shiga karkashin kafa kaga a sujada ne. wa huwa bil masjid yana cikin masallaci to kaga sai nuna addu'an nan ke da subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta asjara annabi yake a cikin masallaci kenan sallan daren a masallaci yayi amma hadisai sun zo kuma annabi yana nuna falalan yin nafila a gida ya aka yi annabi ya je a masallaci ina nuna maka wani lokaci ba laifi ka yi nafilan a masallaci wani lokaci kuma sai ka yi a gida shi ne yadda annabi ya yi wa kuma kafafun nasa bata ne suna kafi a tsaye kaga ta sake tabbatar maka a gada ne wa huwa yaqulu yana cewa Allahumma a a'udhu bi ridwaka min sakhatika ya Allah inni lallai ni A Udu ina neman tsari bi ka, ina kamun kafa da yaddanka min sahabika yaddanka ya tsare ni daga fadawa fushinka wannan tawassuli ne kamun kafa kenan Allah ina kamun kafa yarda da kake da shi ka kubutar da ni daga fada cikin fushinka wa bi mu'afatika Allah ina kamun kafa bi mu'afatika da zaman lafiyan ka min hukuba ta kai tsare daga fadawa cikin tarkon hukubanka wa a'udhu bika Allah ina kamun kafa da kai minka ka tsare ni daga kai eh saboda Allah akwai azaba kuma akwai rahama akwai azaba wa kafirai akwai rahama wa ƴan aljanna to Allah ina kamun kafa da kai ka tsare ni daga azaban naka eh ka kama kafa da Allah ya raba ka daga azaba la uhsi sana'an alayka Allah irin wa a'udhu bika minka kuma ina neman tsarinka daga kanka ina ina neman tsarinka daga azabanka la uhsi sana'an alayka Allah bana iya idaye yabon da nake maka kenan Allah ina kirara ka ina yabon ka yabo da kirarin da ba zan iya kirgawa ba anta yabon ina yi maka ne kai din kama asnaita ala nafsika kamar yadda kai din ka yabi kanka Allah ina yabon ka kenan duk wani yabo Allah da ka taba yi wa kanka to ina yabon ka da abu rawahu muslim muslim ne ya ruwaito wa an sa'ad bin abi waqqas an karbo daga sa'ad dan abi waqqas shine ɗaya daga cikin waɗanda aka musu bishara da aljanna mun sha haduwa da hadisansa radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda mutumin da ya yi addu'a ki Allah yake karban addu'arsa ya zo wuce ya ji wani yana ta zagin sai na Ali yana zagin abubakar Umar Ali kaza yana zagi yana tsinuwa yake kai kare yana baki yana mishi zagi an tsini, an zaga kan zai kafa fara sai ce shi nan shiga gidan wasu makota da ku taimaka min da ruwa ka ba shi ruwa ya alwala a cikin jama'a kawai sai fuskanci alkibla sai fara nafila ya daga hannu roki Allah Allah ga wani yana zagin bagi na ka ku? Allah kai mishi hukuma yanzu kowa ya gani don kowa ya ga ta gani shi kare dawa abin da yake yi a wurin kawai aka ga wani doki ya zo da kotu ya ɗauke shi ba san doki da cin mutum ba ma ya kama shi ya ɗaga shi sama ya sama da shi sosai ya jefar da shi ɗaɗɗaya da shi sai ga shi ya burtaliti a kasa ɗaɗɗaya hannu ta nan ƙafa ta nan kowa ya ga ayan Allah magani mai zagin sahabbai kenan an karɓo daga tsarin ɗan abi wa biyan radiyallahu an qala Allah ya ƙara masa yadda yake kunna mun kasance in ji sa'adu inda rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a wurin manzon Allah kira da amincin Allah tabbata a gare shi fa qala sai annabi yace a ya'jidu ahadukum yanzu ɗayan ku zai kaza ya kasa an ba ya tattali fi kulli yawmin a kowace yini yayi tattalin alfu hasana kyawawan ayyuka na lada su dubu yanzu ɗayan ku sai gagara a rana ya yi aikin da zai samu kyawawan sakamako guda dubu kaga kai ma za ka tambaya wani iri fata alahu irin sai wani mai tambaya ya masa tambaya kaga sahabbai su take suke tambaya min sa'ihi. cikin waɗanda suke mazauna wurin annabi Jula sa'ihi fadawa sahabbai ne fadawan ai kaifa yaktubu alfa hasana ta yaya mutum zai yi tattalin kyawawan ayyuka duhu dubu da sa nabi ya ce yi tasbihu tasbihi, hafi a kowace rana mutum ya tasbihi sau ɗari subhanallahi wa bihamdihi mun karanta ran nan subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi wa bihamdihi annabi ya ce kayi shi a yini sau ɗari za a san kare maka duk zunuban da ka taɓa aikatawa kuma ka yanzu ga falalan shi za a baka lada dubu haka ya ce fa yuktabu lahu alfu hasanatin sai a rubuta mishi kyawawan sakamako dubu au yu alfu haɗi'a ko kuma a kankare masa zunubai dubu kowanne ka fara ayyayi wato in kana da zunuban da sun kai dubu sai a kankare an ba zunuban sai a baka lada an zunuban ɗari dubu wannan ne ɗari biyar sai a kankare shi ragowan fa sai a baka lada wa ma a rabbuka ahada na na'am na'am baba eh kwarai kuwa eh shi ma san falalan shi daban eh sashin tambaka zo shi muka karanta da farko ma shi wancan Allah yana son shi kalimata ne habibata ne ilar rahmani taqilatani fil mizan kalmomi ne guda biyu Ababen soyuwa a wurin Allah suna da saukin fada akan harshe suna da nauyi akan mizani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim Allah yana so kuma yana saurin cika mizani sai su sa mizanin dan adam yayi nauyi ran kiyama sai ya hai hmm, wancan mai tsada ne shi ma rawahu muslim muslim ne ruwaito ai wannan babu ne mai dadi zikiri ambaton Allah duk shi muke ciki ibnu taymiya ke cewa zikiri a zuciyar musulmi kamar ruwa ne wa kifi yace ta yaya kifi zai iya rayuwa idan kogin da yake rayuwa a cikin ruwa ya kare ka san dai sai mutu to yace tun lokacin da zuciyar dan adam aka rasa zikiri to wannan zuciya zai bushe ya zama ta ce to komai zuciyar zai iya yi duk wani dan ta'adda da ka gani a duniya zuciyar shi ba zikiri ba ambaton Allah Tun zuciya ba zikiri kuma zai iya faruwa قال الحميدي الإمام الحميدي الإمام الحميدي شيني أبو بكر عبد الله بن الزبير ba Abdullahi dan Zubair na sahabbai ba sai ana mishi kirari Abubakar asalin sunan shine Abdullahi dan Zubair malamin Imam al-Bukhari ne malamin Abu Zur'at ar-Razi malamin Abu Hatim ar-Razi da ka cikin sunan bukhari za ka yawaita gani imamu bukhari yana ce maka haddathana al-humaydi haddathana al-humaydi malamin sa ne sosai sosai malamin bukhari ne abdullahi bin zubair kaza to humaydi yace kaza huwa haka dai kaga wani suka ga wannan hadisin mun karanta yanzu haka hadisi ne zo fi kitabi muslim a cikin kitabu muslim wato sai muslim haka hadisi ne zo cikin sai muslim au yuhaqqu ba ne sai au yuhaqqu ko akan kare ba yace to haka yazo sai muslim yadda ka gani ana shi sai yake mana rawahu muslim qala al-barqani al-imam al-barqani shi ma ana gaya mishi abubakar amma asalin sunansa ahmad dan muhammad dan ahmad dan ghalib al-khawarizmi amma ba al-khawarizmi algorithm din can da kasabi ba garin su ne daya al-imam al-barqani malamai suka ce in dai har da ya kare akan shi an tambayi ibn shahabin zuhuri aka ce akwai wanda ka sani wanda ya fi imamul barkani zurfin hadda ya a duniya ban sani imamu zuhuri fa malamin imamu malik ya ce a duniya bai ga wanda ya kai barkani hadda ba to wannan shine barkani din abul walidul baji ya ce mutum ne amintacce ga zurfin ilimi to kalal barkani imamul barkani ya ce rawahu shu'uba kuma imamu shu'uba ya ruwaito wannan riwaya din shi ne shu'uba ibn al-hajjaj shi ma imamu bukhari ya karatu a wurinsa da sauransu wa abu awana da abu awana shi ma ya ruwaito wa yahya al-qattan da yahya al-qattan duk waɗannan manyan malaman hadisi ne zamu yi sai mu dare an musa daga Musa wani Musa shine Musa al-Juhani rawahu allazi rawahu Muslim min jihati wanda Muslim ya rawaito hadisin ta bangaren sa ba wani Muslim ya rawaito hadisi a wurin Musa ba Musa ba malamin Muslim bane malamin malamin malamin Muslim dan ba su ma da baka ɗaya ba malamin malamin malamin sa ne dan a wurin ilimi kunne ne ma a wurin sa to amma san kansa ne ka karanta isnadin cikin Muslim Musa al-Juhani yana cikin isnadi to a isnadin sa shine yazo da wannan riwaya rawahu muslim min jihadihi muslim ya rawaito ta bangaren sa fa qalu sai suka ce wa yuhaddu bi ghairi alfin za a kankare masa bi ghairi alfin amma a riwayan bai ce za a kankare su bai dubu ba bambancin riwayan ke ba bai inganta ba ana nuna maka abun ne a bashi haƙƙinsa akwai ruwan da yazo za a kankare zunubi bai ba da adadi ba amma nan ya fito da adadin zunubai dubu za a kankare to za mu tsaya a nan ko lokaci to wannan yana tambaya ke cewa salamu alaikum malam ina hukuncin mai fitsari a tsaye fitsari a tsaye ba haramun bari hadisai sun zo kan fitsari a tsaye suna cikin silbatul a hadisi sahiha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fitsari a tsaye wani hadisi yake cewa annabi ya je wani wuri ne wani gari inda zai fi tarin wuri ne akwai kazanta idan zai tsuguna to zai iya bata masa tufafi da sauransu da aka sai fitari a tsaye da aka akwai hadisai suna cikin bukhari manzon Allah ya fitari a tsaye ga cikin a ahadith sahiha na dinin Albani sun tabbatar da annabi ya yi fitari a tsaye don haka abin da malamai suke tabbatarwa yin fitsari a tsaye kai tsaye ba a haramta shi abin da ya fi kai a zaune yana nan kamar cin ba tsaye ne mun karanta wasu babuka a can ba a littafin nan nawa yi babin har eh, makaruhi ne cin abu a tsaye eh, cin abu a tsaye ko cin abu a tsaye ba haramun ba ne amma abin da ya fi kamala ka ce a zaune sai ka hadisi annabi a filin aikin hajji filin Araba? an ba shi zamzam ya sha a tsaye sai dina ali ya fita da ruwa a tsaye cikin jama'a ya tashi na ɗauka da mai magana ya ce ba a sha a tsaye in ce na ga annabi ya sha a tsaye ya ce abin da ya fi kamala shi ne mutum ya sha ko ya ce a zaure to haka ma fitsari ne. idan inda za ka yi fitsarin wuri ne kasantacce wani wurin za ka ga misali a damuna din nan bawali ya kama ka wani wurin in ka shiga sai a hankali su gana sai ka ga ya zama wani iri da takura da sauransu wani kuma irin abin da kake dauke da shi a aljihunka da sauran sun zaka tsuguna sai fadi ka ajiye a waje ko ruwa ko kuma ba aminci to wannan larura ne kana iya yi a tsaye da ka yin fitari a tsaye ba haramun bane amma dai ya kiyaye kada fitsari ya tsaye su a jikinsa da kuma kiyaye tsarki da sauransu amma kai tsaye ba haramun bane wannan kuma yake cewa to an sanar min da lokaci ne to masha Allah subhanaka Allahumma kwarai hitaman ne na san mai sa na'am da eh. eh, wa hisab eh addu'a ne mai girma malamai sun kako bakar bin Abdullah Abu Zaid cikin tafsirul du'a ya kawo shi addu'a ne mai girma addu'o'in da suka zo cikin Qur'ani ba laifi mutum ya rika sanya su cikin sujada da wuraren da yake da bukatan addu'a rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana ighfir lana rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab rabbi ja'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a kaga da a cikin Qur'ani na Annabi Ibrahim yake yin su yana da kyau duk mutum zai iya sanya su a waɗannan wuraren. abinda muka karanta na daidai Allah ya ba mu ladansa kuskure da kuma tuntuban harshe Allah ya fi mana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka